Eh? Mm. ya halatta dama ilimin falaki kala biyu ne akwai wanda za a yi don a gane lokaci kamar yadda ibrahim falaki yake yi aga wannan na gane lokaci ne da kuma gane kusurwowi na duniya da hanyoyin tafiya da eh, wannan duba mu laifi akan wannan wanda yake wannan ilimin falakin don ya yi tsafi to shi ne wanda matsala mm.

Eh, eh dama an an an an amma yan uwansu ne ya kamata je a yi bikin da ita eh, tunda musamman ma idan ya zama gidan suna kulawa haka ai ba matsala idan gidan suna kulawa ba matsala ce da za a gaya mata ba za ka yadda da aje a yi wannan ba tunda wannan wani sabon abu ne aka shigo da shi sabon abu ne aka shigo da shi waya ce wai za a je a yi fati a hotel za a kama wani abun nan za a je can a yi ko wani gida ne za a tafi a ɗin mutane a tafi can kuma har da maza da waya je can to wannan kaga kai zaka ce baka yadda da wannan ba don wannan baya cikin sada zumunci sada zumunci shine in zo wajen ku mu gaishe gaishe ku muku barka da abin da ya faru aka sa an yi biki da ni kuma shikenan ni ba zan je wannan harkan ba wannan harka kuma an saki layi eh ba za ka kira wannan kuma a ce shi ma shi ma dole ne sai an yi shi ba shine sai ka sanar da su kuma iya sulukan kama ya kamata ka tabbatar musu da kaifa ga aqidarka kada ka dinga rufe rufe eh ka tabbatar musu ga ka kaifa ga yadda kake ba maganan a dinga a dinga wani biye biye ko boye boye na'am malam menene hukuncin macen da take yin sallah tana da goyo a bayanta sai yara ne mata fasari Eh. in akwai wani da yaro da zai iya zuwa mata ruwa a jiki shi kenan yawo a bayan na ta yi zubo mata ruwa ba ta yi masa ishara ya ɗebo ruwa ya zuba in kuma babu dole ta kwance shi sannan ta yanke sallan kenan ta kwance tun da dole sai ta kwance ta cire rigan tun da baya da za ta yi don najasa an ta taɓa tufafin mutum yana sallah inda yadda zai ya cire shi ba ta da ya tsiraici ba ya cire shi ya ajiye shi kawai sai wani sallah yanzu ka san babban mutum ne yana rike da yaro ya masa fitsari ko akan babban riga sai cire babban rigan kawai kana ci sallan zaka cire wannan cire babban rigan ba laifi ba matsala bane sai ka ajiye shi kawai ka shigo sallan ka kaga shikenan amma ba zai ko kuma a ce kana abin nan sai sai hulan ka ya taba najasa a gani to shi ma wannan zaka iya cire zaka iya abin nan din sa zaka iya cirewa kawai ka cire ka ajiye ka shigo sallan ka bai bata sallah amma in ba zai yiwu ba to dole ka yanke sallan kuma domin ka kawar da najisar kwarai kuwa na eh, iya sada zumunci da yana kafiri a shi dan shi ayi shi ayi shi ayi wannan ayi shi zindiki ne kawai abubuwa a yaushe za ka je wajen dan shi'a shi ne yake zagi ma kafiri kafiri dai bai zagin addininka amma dan shi'a ai wannan ba ka da alaƙa ma da shi gaba daya eh? guba ne shi gaba daya gwamnati babba yahudiya a kan ɗan shi'a gwamma yahudawan duniya wallahi a kan ɗan shi'a shi kan ba za ka sada zumunci da shi ba a shi ya yanke daga dangi kuma gaba daya akwai wani da shi dan uwa haka to so da yawa irin da sallah za mu tafi ziyara in wasu ce za ta niyya ce to ba ne ba zan je gun dan shi'a ba haka za ka gaya musu ka sarraha musu ka ce eh ai ba babu ni boye boye ka nuna musu illan shi'a a bai kamata ka kyale yan wanka cikin gaban nan ban ba su san shi'a bane ba su san illan abu ba ka sarraha musu illar ka kafa hujja amma ka kyale su kawai kai ne ka san illar kawai shikenan kai shiru su su suna a su suna dauka kawai ai wani firka ce ta addini kawai abin da zuwa suna daukan su musulmi nuna musu ba musulmi bane ba gwamma dan kan tijjaniya da kadiriya da halutiya da waye duka sun fi so ɗari sun fi ɗan shi'a saboda su yan ɗarika kuna da alaka da su ta wajen sahabbai kuna da alaka da su ta wajen qur'ani kuna alaka da su ta wajen annabi da matan annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waje biyar kuka hadu da su amma su yi shi'a ko ɗaya cikin biyar ɗin nan baka da alaka da shi ta koda kun saba da shi wajen annabi kun saba da shi wajen sahabbai kun saba da shi wajen littafin qur'ani kun saba da shi wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kun saba da shi wajen matan manzo sallallahu alaihi wasallam haka baka da alaka da shi mukhalafa ta yawa wanda yake ba musulmi ba amma kuma yana gabatar da Eh, eh, eh. gashi Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani sai wadilu lahu sayyi'atihim hasanat sayyi'a ma mai da shi hasana balle hasana amin babu aula shine aulawiya kenan wannan fahawal hadis fahawal khitab kenan kamar yadda Allah yake cewa ne wala harhuma. wala taqul ma ufin wala tanharhum kaga aka ce karkai karkai musu tsawa kuma karkace musu karkai karkace musu tsaki haka mafi karancin abin da za ka yi iyayenka suna so su saka aiki ko su yi maka wani su saka wani abin nan ka yi musu abin da mafi karancin abin da za ka yi na nuna kiyaye na nuna hukuk shine of kamar ka yi tsaki ko ka ce kashi da ya ce ma yi kaza ni to irin wannan to shi ma aka ce karkawa babanka ina ga mari ko zagi cewa tsawa ma karkai masa to ina ga kai ga mari ko ko ko bugu a min babu aula to kamar wannan ne Allah madaukakin ya ce sayyi'atihim ma yubaddilu Allahu Sai ati hasanat to ina ga hasanat din min babu aula ya tabbata sana hasanan shi ka gani ba matsala eh sai kawai sai su yi kunzugo ba sai su yi lagi lokacin tun da tana al'ada sai ta yi tsirage eh, tun da a makaranta musamman za a karbi haddan na ƙur'ani karatun ƙur'ani musamman za ko a ce ita take bayar da karatun ko kuma ita ce ake koyawa za a koya musu ko za a musu ƙari ko za a karbi hadda da sauransu ba ga wannan babu laifi ko da tana al'ada ta ce a wannan yanayin ba laifi ba ne ja'izun ne malam akwai ayar da na ji wani malam yana tafsirin ta hmm. na yana tuno ta ne gagagara amma bayanin da yake cewa idan bai huri ko ba nasari ya musulunta to duk aikin da zai a musulunci za a ninka man eh haka ne dama akwai dama yana lura ne da wancan ayata cikin suratul kasas. akwai wannan ayar a cikin suratul qasas wanda cewa wayanda suka yi imani suka yi imani cikin ahlul kitabi to nutihim ajr nutihim nutihi ajrahu marratayn to za a bashi lada biyu dama mutum uku ne kuma hadisi ya tabbata bukhari cewa mutane uku za a ba su ladan su biyu ninki biyu da da kitab da ya musulunta ya yi imani da annabinsa yana tafiya akan akan addinin da annabin sai zo da shi sannan da annabin da aka turo ya zo sai ya imani da shi to za a ba shi ladansa ninki biyu ladansa na bin wancan annabi da ladansa na bin wannan annabi ba wai duk ɗaiɗaikun aikin da yake ne za a yi ta ninka masa biyu biyu ba so marratai ne za a yi masa ladan wancan da ya bi sannan da ladan wannan da ya bi amma muna mu yanzu abin nan na haidu arna ne tuntuna ya suka zama arna <laughs> musulmi ya zo kawai yayi ana magana wannan wani abu ne da ya shafi baya ko kuma yanzu zai iya shafar wanda bai ma da'awar musulunci ba ta kai masa ba kuma yana kan addina na isa sahihi wanda ba canza ba amma su kansu wanda suke yin addinin kristani sun san ba addina ne isa suke yi ba duk abin da suke babu inda annabi isa ya ce haka ake yin addini babu ko daya saboda haka wayannan arna ne ai dama na biyu shine mutumin da ya yanta baiwa baiwarsa ce ya ballake ta kuma ya yanta ta ya aure ta to kaga wannan shi ma za a bashi ajiyar humar rataini a taka jari ya tahu ko mu taka tahu a taka ha sun mata zawaja ya aure ta ko dai ba ta sadaki aw yaj'alu sadaka sadaqaha ya aure ta zama matarsa ɗaya take da sauran matarsa ba bambanci sannan na biyu shine bawa bawa allazi yuti'u rabbahu wa yuti'u sayyidahu yana da'a ga Allah yana biyayya ga Allah shine yana bautan Allah baya shirka baya bid'a yana kiyaye salloli yana abubuwa sannan kuma yana da'a ga mai gidansa duk aikin da ya sa zai yi masa ba ya saba masa in ya ce kar yayi kaza ba zai yi ba yana ma da da'a to shine Allah ya ce shi ma za a bashi ladan sa marataini yuta ajruhu ajruhu marataini shi ma to wannan uku ne ba wai ɗaiɗaikun aikin da Kirista in ka dauko kaman Kirista ko bai wuce kun aikin za su yi ne za ta ninninka musu duk aikin da ya musu za a ninka biyu ba shi ake nufi ba ana nufin ya biyayyan da yawa wancan annabi kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi da annabi ya zo kuma sai ya bi shi kaga yayi bi wasiyar Allah da annabinsa da wancan na abidu annabin da ya zo bayan kowane annabi to wannan ne zai samu tagomashin na ba shi lada biyu ninki biyu ma'ana ladan sa na bin wancan da ladan sa na bin wannan wanda kai a cikin musulunci ladan ka na bin annabin ka ne kadai an gane yawa saboda shi yayi aiki da shari'an wancan yayi aiki da shari'an wannan kai kuma da shari'a ɗaya kai aiki musulmi musulmin kaga ya ce min qablihi musulmin dama can mu mika wuya musulmai ne mu ba ma shirka ba ma bid'a saboda haka mun yi imani da shi dama can ma musulmai muke don mun bi annabin da aka aiko mana a soyayya suna bin annabinsu ne amin ware ku a cikin suratul kasas ayat ta kenan tana tana gaban nan ka gani ware kuwa yau hmm? eh, man kuno min kunna eh, lastun ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna ka gani lahi wa amal salihan nu'tiha ajraha marratayn to dai ka kaga mata annabi su ma ana musu wannan to kuma zan so sun cika wannan ka'idar sun cika kuma ladan su biyu ya tabbata manya lastun na ka ahadin nan nisa'i a mada shari'i kaga init takaitunna kuma sun ji tsoron Allah sun kiyaye dokokin shi ba saba Allah da mazan shi a gani ke nan duk wanda zai ya mutu da haushi su kan sun riga sun tafi Allah an bar an bar an bar menene da tsintan hula na gaba ya gaba eh ba sai ya samu hula ba ma ba ya samu ba na zai samu ba abin da zai samu wallahi sai dai ci kasa eh za ka yin alolanka daga ciki daga cikin ban ɗakin ba sai ka yi alolanka ka fito da walwanka gaba daya dama wankan juma'a ya kama wankan janaba take ita wankar shi yasa ma wata ruwayar malamai suna cewa abin da ya sama eh, ake yinsa haka saboda eh, annabi sallallahu ya ce duk mutumin da ya sa wani wanka man ghassala waktasala shi yayi wanka kuma ya sa aka yi wanka shine ma me ma'anar wannan shine ya kusanci iyalinsa kafin ya je masallaci to kaga sai in ya kusanci iyalinsa sai ya wanka kenan to kaga wankan zai kina irin ta janaba kaga da alwansa zai fito amma hakan bai samu dai irin wannan nau'in zai yi wankan sai dai bambancin niyya kawai amma iri ɗaya ne eh, da alwala za ka alwala ka tafi talla da shi ba kware kuwa sosai kuwa kware kuwa insha Allah Allah ya ba mu dacewa